الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 26 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan satamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin alhaddul fasil bayan takalidi wal ittiba yau za mu tashi shabi na arba'in da uku ma huwa takalid بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما هو التقليد الأعمى منين معنى التقليد الأعمى مكون بيئة ما معنى انت قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم ابن عبد البر المالكي الله يبارك رحمه يا بدا الكتاب جامع بيان العلم كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبول قوله بدليل Eh, kullum manista ba ta kaulahu duk wanda ka bi maganarsa min gairi an yajibu alaika qabul min gairi an yajibu alaika eh, min gairi an yajibu alaika qabulu qauli ba tare da ya wajaba a gare ka ka amshi maganar shi ba bi dalilin yujibu qabul qauli da wani dalili wanda ke wajabtar da karban maganarsa ba wato ba tare da ya wajaba a gare ka ka karɓi maganarsa da dalilin da ya wajabtar da karɓar maganan ba Ba an ta tukallido eh to in ka bi shi a haka to kai kana ta takalidi da shi ne wa taqlidi fi dinillahi ghayru sahih shi taqlidi a cikin addinin Allah bai inganta ba wa kullu man awjaba ad-dalil alayka ittiba'u qawlihi fa anta muttabi'uhu eh duk wanda dalili ya wajabtar maka bin maganarsa in dai dalili ya wajabtan maka bin maganan bin maganan mutum fa anta muttabi'uhu to kai mai biyayya ne a gare shi ba a kiran wannan takalidi tunda dalili ya wajabta maka bai dalili ya wajabta maka bin maganarsa wal ittiba fi din musawwab wato shi biyayya a cikin addini abu ne wanda ya halatta wa taqlid mamnu shi kuma taqlidi abu ne wanda aka hana takalidi an hana shi an hana mummunan biyayya makauniyar biyayya ka ringa bin mutum ba tare da dalili ba wal amila yajuzu lahum an yuqallidu min man alimu annahu laysa ahlan eh wancan wal ittiba'u bi din masuk wa taqlid mamnu eh wal amila yajuzu lahum an yuqallidu man alimu annahu laysa ahlan wato su awam baya halarta a gare su su yi takalidi ga man alimu annahu laysa ahlan wanda suka san cewa bai cancanta a yi takalidi da shi ba an yi ukhadha bi qawli eh wato har ma ya zama san amshi maganar shi an gane tunda dai sun san cewa shi wannan bawan Allah bai cancanta bai halarta a yi takalidi da shi ba in ma saboda kasancewa shi jahili ne irin su ko kuma dan kasancewar shi bai kai mataki na malamai ba shi ma yana neman ilimi ne wa kazalika alladhi huwa ahlan lil haka nan wannan wanda ya dace yayi fatawa ya kai matakin yin fatawa la yajuzu lahum an yuqalliduhu baya halatta ga amawa su yi takalidi da shi ba da qiyamil hujja wa zuhuril haqq ala khilafi qawli bayan tsayuwan hujja da bayyanan gaskiya akan sabanin maganarsa idan an samu hujja ta tsayi kuma gaskiya ta bayyana akan cewa magana shi kuskure ne to ba ya halatta ga ainihin amawa su yi takalidi da shi an fahimci wannan ai malamai gogaggu sun riga sun yi bayani fata wanda wanda ke bayarwa na cewa ya halatta a sadu da mace ta dubura idan mutum yana da mata zai iya saduwa da ita ta dubura ya zamanto wani babban malami ne ya bada wannan fatawa din to babban malami ya bada fatawa sai aka samu malamai suka suka kawo hujjoji cewa wannan fatawa tashi kuskure ne bai halarta a yi masa biyayya ba da kuma malamin da ya zo ya bada fatawa cewa ya halarta sauraron kayan kiɗa ya halarta sauraron kaɗe-kaɗe da raye-raye an gane a kuma malamin babban malami ne ya kamata a saurare shi amma zai ba da fatawa fatawan da malamai suka yi sir da shi malamin ta kawo hujjoji akan cewa baya halatta sauraron kaɗe-kaɗe da raye-raye an gane wannan haiti da malamin da ya halatta auren mutu'a ya halatta mutum a yarjejeniya mutum ya ce zai auri mace zuwa kwana ɗaya ko zai aure ta zuwa sati ɗaya ko abin da ya kama da wannan to irin wannan a kaga wannan fatawa da ya bayar babban malami ne kila mushtajidi ne to a cikin ijtihadin shi wannan yayi kuskure wannan fatawa tashi ba za a saurare ta ba misali da malamin da ya halatta ainihin cewa wato dan zina cewa ya halatta dan zina zai iya yin gado kaga wannan fatawa ne wanda kila babban malami ya faɗa amma fatawa ce marjuhiya almuhim dai idan ya zama to malami babba ya bada fatawa sai fatawan ya zamanto akwai kuskure kuma malamai suka yi bayanin kurakuran da ke cikin wannan fatawa da hujjoji to baya halatta ga ainihin ami ya yi takalidi da wannan malami din bayan gaskiya ta riga ta bayyana فالمقلد الذي a آباءه وأجداده kaga shi muƙallidi wanda yake takalidi da iyayensa da kuma kakanninsa ma qiyami hujjatillahi khilafi fi ila abaihi wa ajdada tare da tsayuwan hujjoji na Allah hujjoji na Allah sun tsayu sabanin aikin iyayensa iyayensa ga abin da suke aikatawa sai kuma aka samu hujjoji na Allah suka zo suka saba ma aikin iyayensa to wanne ne za a bi shin zai ci gaba da bin ra'ayin iyayensa ne ya zo ya yi watsi da abin da ya tabbata a cikin ƙur'ani da sunna bayan Allah ta'ala ya ce wa mai shakikin rasul min ba'adi ma ta bayyana lagul huda wa yattabi gaira sabirul mu'minin nuwallihi ma walla. duk wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan shari'a ta bayyana a gare shi ashe idan mutum ya saba bayan shari'a ta bayyana a gare shi kuma ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba Allah ya ce za mu jibinta masa abin da ya jibinta kuma za mu kona shi a wutan jahannama wannan hanya ta munana ta to hanya qad zammahu Allah zamman shadida to haƙiƙa Allah ya zarge shi zargi mai tsanani wa idza qila lahum ittabi'u ma an qalu bal natabi ma wajadna alayhi aba'ana A gane ko idan aka ce musu ku bi abin da Allah ya saukar sai ce a'a mu dai za mu bi abin da muka samu iyayenmu da kakanni suna kai to kaga Allah ya zargi mutum ya ajiye gaskiya ya koma yana bin ra'ayin iyaye da kakanni qala ibn abd albar ibn abd albar almaliki Allah ya masa rahama ya ce Wakar qad zamma Allah at-taqlid fi ghayri hakika Allah ya zargi takalidi a wuri ba ɗaya ba ba ba a cikin littafinsa فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في الله يجب شواء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي اتخذوا أحبارهم أي اتخذ اتخذ اليهود أحبارهم واتخذ النصارى رهبانهم يهوداوا sun rike ainihin manya-manyan malamansu sannan kuma nasara sun rike fada-fada reverend fada sunsu arbaba min dunillah sun rike su iyayen giji koma bayan Allah an gane ko kaga anan Allah ta'ala ya zargi su mabiya cewa su amawa daga cikin yahudawa sun yi biyayya gawa manya-manyan malamansu sannan kuma amawa daga cikin nasara sun yi biyayya ga reverend father su? an gane wannan ko to anan wajen malamai sun bambanta su malaman yahudawa su yahudawa sun fi manyan malamai ne su kuma nasara sun bi masu yawan ibada su reverend fathers suna da yawan bautan allah amma ba su da ilimin addini su kuma malaman yahudawa a Abbas suna da zurfin ilimin addini amma ba su aiki da shi wanne ne ya fi a cikin wa'annan guda biyu wanne ne ya fi da mutumin da Allah ya bashi zurfin ilimi na addini amma baya aiki da shi da mutumin da Allah ya bashi wato dagewa da ibada amma bashi da zurfin ilimi wanne ne ya fi karancin hadari eh? wani ya ce wai malami ne ya fi karancin hadari shi malami idan ya zama to mugu zai iya juya nasi na alkur'ani juya nasi na hadisi ya karkatar da shi zuwa ga san ranshi ko shi kuma mai yawan ibada amma jahili shi kuma zai ringa bauta ma Allah da ka yana gina hukunce-hukunce da ka shi kuma ya ɗauka daidai yake yi to yaya wanne ne ba wanne ne ba na'am shi eh, an yi fushi da su eh. Eh, ai ce mutum batacce ne shi ma an yi da shi yayi kaga mai ta'alimi yana cewa fasadun kabirun alimul mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku, kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku yake fasadun kabirun alimun mutahatiku barna mai girma malami mai keta dokokin Allah barna ne mai girma sai amma wa akbaru minhu wanda yafi girman girman barna Shi ne jahilin mutanen siku jahili mai yawan ibada sai ce huma fitnatun fil na azimatun wa'annan fitina ne mai girma a cikin talikai liman biyu ma fi dini ya tamassaku ga wanda ya kasance yana riko da su a cikin addininsa shi mai talimi sai nuna wanda ya fi girma jahili mai ibada yana son ya bauta ma Allah amma sai yana bauta ma Allah kan jahilci kuma ya ɗauka daidai yake yi na fatan gane amma ka duba kowanne daga cikin su yana da hadari shi wannan fa wato yana amfani da ilimi ne zai janyo ayoyi ya janyo hadisai ya ce kuma ga ma'anan sunan alhali ba ma'anan kenan ba kaga ba karamin banna yake shi ba zai lalata tunanin mabiyansa shi kuma wannan an ɗauke shi waliyi ne mai yawan bautan Allah duk abin da ya aikata an dauka addini ne amma ko masu bin shi kila ba su da wani hujja kawai suna bin shi ne kawai don kasance wani wali gaskiya suna ka duba za cewa wannan wanda yake da'awan ilimin kamar ya fi haɗari duk kuma mutumin da yake da'awan bautan Allah ya fi fuskan mutane fiye da malami inda mutum yana da'awan ibada an gane yana da'awan tsoron Allah mutane suna ganin shi kullum yana istighfari kullum yana hailala kullum yana cikin azumi kullum karatun qur'ani kullun tabbaka addini za su fi sauraron maganar shi fiye da mai zurfin ilimi wanda baya aiki da shi an gano wannan go? to shi yasa mafi yawan mutane kake ganin in suna so su janyo mutane zuwa ga hallaka sai su yi da'awan zuhudu sai mutum ya yi da'awan gudun duniya da tsoron Allah da waye a ce wani fa bai cin abinci to ɗaya ke cin abinci a sati ɗaya Na ba gane to wannan magana zai ga yana fuskan mutane kai mutum ne mai tsoron Allah duk magana da ya faɗa da wuya ya kuskure saboda haka almuhim dai gaskiya duk suna da hadari duk bangarori guda biyu amma kuma malami mai janyo nusus ya karkatar da shi ya fi hadari na'am wa rawa an huzaifata wa gairihi qal eh wato waruya an ruwaito daga huzaifa da waninsa ce. lam ya'buduhum min dunillah wato ba su bauta musu koma bayan Allah ba su din nan malamai a su yahudawa ba su bauta wa malamansu ba haka nan nasara su amawansu ba su bauta ma ainihin reverend father sun su ba walakin ahallu lahum wa harramu alaihi walakin ahallu lahum sai dai sun halatta musu haram ne kuma suka halatta musu haram fattabahu sai suka bi su an gane ko manyan malamai sai suka halatta wa mabiyansu haram suka haramta musu halal sai mabiyansu suka bi su akan haka suka ce musu shan giya ya halatta suka ce musu shan nono bai halatta ba haramun ne a ci nama haramun ne a sha nono misali sai mabiya suka bi su suka ce halal ne a sha giya halal ne a yi zina sai mabiyan suka bi su ko mabiyan suka gamsu cewa zina halal aure haram mabiyan suka gamsu shan giya haram shan nono halal a shan giya halal shan nono haram an gane malaman sun halatta musu haram suka bi su suka haramta musu halal suka bi su وروى ابن عبد البر بإسناده عن عدي بن هاتم قال ابن عبد البر يا رويتو ده إسناد سادق عدي بن هاتم يتشي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أنكي صليب ناجي وجن منزو صلى الله عليه وسلم الحالي أويانا أقوي كروس فقال لي يا عدي ألك هذا الوثن كنا عدي بن هاتم كريستانيش lokacin da ya zo gaba manzo sallallahu alaihi ya zo da cross a wuyansa sai manzo Allah ya ce mun ji adi ya kai adi ka jefar da wannan gunki din kaga sai manzo Allah ya kira cross ne gunki ka jefar da wannan gunki din wanda haitu ilaihi wa huwa yaqra suratu baraa kuma na zo wajen manzon Allah ne sallallahu alhali yana karanta suratu baraa hatta ata ala hadhihi alaya har yazo zuwa ga wannan aya din istaqazu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wa sirri manyan malaman su da kuma reverend father sun su iyayen jiji koma bayan Allah qala qultu ya rasulullah sai yace shi adi sai na ce ya rasulallah inna lam nattakhizuhum arbaban lalle mu ba mu rike su iyayen giji ba ya rasulallah qala bala sai annabi ta, a ka su mana ya zo ya musulunta amma sai ga an saukar da wata aya ita ayan tana nuna cewa su yahudawa suna bauta manyan malamansu su kuma kiristoci suna bautawa wa reverend father sun sai abin ya bashi mamaki ya rasulallah ka ce nassun qur'ani ya ce wai muna bautawa malaman mu mu ba ma bautawa malaman mu an gane in ji adi bin hatim asai qala alaysa yahilluna lakum ma harrama alaykum fatahillunahu sai manzo Allah ya tambayi sallallahu alaihi wasallam yace ashe malaman ku ba suna halatta muku abinda Allah ya haramta a gare ku ba kuma sai ku halatta shi hakan bai faruwa wa yahrimuna alaykum ma ahalla lakum fatahrimuna wa yuharrimuna kuma ashe ainihin malaman ba suna haramta muku abinda Allah ya halatta muku ba kuma sai ku yarda haramu bane eh, Allah fa ya ce abu haram sai malaman su halatta shi sai ku yarda da halaccin shi Allah ya ce abu halal malaman ku sai su haramta sai ku yarda da haramcin shi shin ba haka yana faruwa ba fa kuntu bala sai ce gaskiya hakan na faruwa tabbas irin wannan abu yana faruwa qala tilka ibadatu sai to ai wannan shine bautan bautan ba wai wajen ruku'u bare ko sujada bautan ba wajen isti'ana bare ko ko istigasa bautan ba wai na yanka bane bauta ne ta bangaren halattawa da haramtawa in dai kana bin wani malami malamin nan ya zo ya halatta wani abu wanda Allah ya haramta ko ya haramta wani abu wanda Allah ya halatta kuma ka zo ka yarda da duk abin da malamin yake kai to ka bauta wa malamin ana kiran wannan shirku da'a wa zakara ayatin fi man qallada aba'ahu wa kubara'a sai ya ambaci ayoyi da yawa shiwa shi ibn abdul bar ya ambaci ayoyi ga wanda suka yi takalidi ga iyayensu iyayensu ko suka yi takalidi ga manyansu suka yi takalidi ga manya-manyan shugabanninsu an gane ai in magal to kaga an wajen irin su ibn abdul bar dole ne wani ya ce anya wayannan malikawa ne kuwa wayannan su ne asalin malikawa an gane ba malike wanda yana neman duk inda gaskiya yake bi ba ba malike ba wanda zai ce duk abin da ya inganta duk wani hadisi duk ingancinsa in ya saba wa fatawan malik ba ruwanmu da shi to wannan ba a sashi daga cikin ba malike na gaskiya ba malike na gaskiya shine wanda yana neman gaskiya duk inda take shi ɗalibin malik ne amma kuma bai dauka imamu malik annabi ba ne idan ya yarda da malanta ya yarda imamu malik malamin shi ne amma idan malik ya ba da fatawa sabanin hadisi ingantacce yana ajiye magana malik ya dauki hadisi ingantacce wannan shi ne ba malik ke na gaskiya irin su ibn abdulbar irin su imam al-imam al-baji al-maliki irin su ibn qasim da ire-irensu wanda duk wayannan da na ambata babu wanda yake takalidi ko makauniyar biyayya ga imamu na maliki idan mutum yana karanta littattafan wayannan bayan Allah zai ga abin a bayyane cewa wayannan bayan Allah suna bin dalili ne ba suna bin mutum bane an gane to irin wannan babu laifi ka ce ni ba malike ne in dai kai koyi da irin wannan abubuwa nasu ya zama to ka yarda da usul na maliki amma kuma ka ɗauka kuma akwai kuskure akwai inda aka dace akwai inda aka yi kuskure amma ka ɗauka dacewan shi ya fi kurakuran shi yawa wa'annan malamai mushtahidai inda suka yi daidai ya fi inda suka yi kuskure yawa na'am ثم wa ومثل هذا fil qur'an كثير sannan zai ce misalin wannan a cikin alkur'ani fa suna da yawa min zammi taqlidil aba wa ru'asa na ainihin zargin taqlidi da ubanni da kuma takalidi ga shugabanni ثم قال sannan sai ce ibn abdulbar wa qad hidajjal ulama bi hadhihi al-ayat fi ibdal at-taqlid yace manyan malaman mu sun kafa hujja da wayannan ayoyi akan ɓata makauniyar biyayya walam yamna'uhum kufru ulaika min jihati al-ihtijaj biha wato kafircin wayannan mutane bai hana su ba ta ɓangaren kafa hujja da ita me yake nufi a nan wajen wato kafircin kafiran makka domin Allah ya kafa hujja Allah ya yi raddi ga kafiran makka wanda idan an ce musu ittabi'u ma anzalallah qalu bal natabi ma wajadna alayhi aba'ana ko idan ka ce musu ku bi abin Allah ya saukar sai ce mu za mu bi abin muka samu ubanninmu a kai shi to kaga ai wayannan mutane kafirai ne in an ce musu ku zo ku bauta ma Allah ku daina bautan gunki sai ba za mu daina bautan gunki ba za mu ci gaba da bautan gunki saboda shi ne addinin iyayenmu da kakanninmu da kuma inda Allah ke cewa wa ma zanna min qablika wa ma na min qablika fi qaryatin min nazirin illa na mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun ba mu taba aikowa gabaninka ba a cikin wata alƙarya ba mu taba aiko da wani manzo ba wani bai gargadi ba face 'yan lagwada manya-manya daga cikin masu mulki da masu kuɗi da sauransu na wannan al'umma face sun ce inna wajadna aba'ana ala ummati lalle mu mun samu ubanninmu akan wani addini da wani al'ada wa inna ala yin muftadun ko mu masu koyi ne akan guragun su an gano wannan ko kaga anan wajen sai Allah ya nuna kafiran makka ga irin addinin su sannan kafurai da suke yaki da annabawa wato su ma addinin su shine makauniyar biyayya an gano wannan to wannan aya an saukar da shi ga kafirai ne to me yasa ya malaman fiqh da suke yaki da takalidi suke kafa hujja da wannan aya aya ne wanda an saukar da shi ga kafirai wanda an ce musu ku daina bautan gunki ku daina bautan waliyai ku daina fasalci ai mun samu iyayenmu suna yi ba wanda ya sai hana mu an fahimci wannan ko to a nan wajen ai an saukar da wannan aya ne ga kafirai shine ibn abdulbar Allah ya masa rahama ke cewa hakika malamai sun kafa hujja da wayannan ayoyi a wajen bata takalidi kuma sannan kafirtan wayannan wanda aka saukar da aya domin su bai hana malamai kafa hujja da shi ba kun fahimta ko na'am li'anna at-tashbih lam yaqa min jihati kufri ahadihuma wa imani al-akhar eh domin tashbihi lam yaqa min jihati kufr adihi ba min jihati kufri adihi ma domin tashbihi nan wajen bai auku ta bangaren kafircin ɗayan su ba da kuma imanin sauran bangaren shi tashbihi a nan wajen ba ana duwa bangaren kafircin kafircin ɗaya bangaren bane da kuma imanin ɗaya bangaren a ce musulmi suna da imani kafiran maka kafirai ne ba na aka duba ba me wajen shabahin وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة المكلف يوا واتو تشبيه يا أوكو كمان تشين يا ya auku. tsakanin takalidan nan guda biyu ba tare da hujja ba lil mukallid ga mukallidi kawai abin da aka duba a nan wajen kawai shine amawa suna biyayya ga manyan su su bar gaskiya to ko da ta bangaren kafirci ne ko ta bangaren musulunci ne dai haka ne haramun ne ga magarin mutane su yi biyayya ga malamansu ba kan gaskiya ba an gani kafiran maka suna biyayya ga iyaye da kakanni akan bautan gunki to su kuma masu takalidi da mazhaba suna biyayya ga ra'ayin manyan malamansu akan abar nasi ingantacce kaga wajen shabai din shine menene takalidi ba tare da hujja ba ga shi muqallid ko kama lau kalla da rajulun fa kafara kamar yadda da a ce mutum zai yi takalidi sai ya kafirta wa da akar fa aznaba sai dai kuma yayi takalidi sai yayi zunubi duka sun yi tarayya wajen mai takalidi wa da akar fi mas'alati dunyahu fa afba shi kuma wani yayi takalidi da wani a cikin mas'alan duniyansa sai ya kuskure fuskanta fuskanta takalidin kana kullu wahidin maluman ala ala taqlid to zai zama to kowanne ɗaya abin zargi ne akan taqlidin nan kowanne daga cikin su ya zama to abin zargi akan wannan taqlidi din ba tare da hujja ba anna kullu zalika taqlidun يشبه ba'dahu ba'dahu yushbihu yushbihu ba'dahu ba'dahu domin kowanne daga cikin wannan taqlidi ne wanda sashen shi yayi kama da sashi an gane ba wai ana nufin cewa duk wanda ya tagalidi kafiri bane akwai wanda zai tagalidi ya zama mai zunubi wani mai tagalidi ya zama kafiri ko dai abin da ya kama da wannan wa in ikhtalafat al azam fihi duk da cewa fa zunubai sun saba dangane da tagalidi din hal hal yalzimu al muslim an yuqallida mazhaban bi bi ainihi hal yalzamu al muslim shin yana lazimtar musulmi an yuqallida mazhaban bi ainihi yayi takalidi ya liƙe ma wata mazhaba ainihinta shin dole ne sai na rike wata mazhaba dole kafin a ce mun ahlus sunna al-awwal eh, na farko al-allamatu shaykh Usman ibn Muhammad ibn Usman al-ma'ruf ibn Fodi eh al-allama al-shaykh Usman bin Muhammad bin Usman wanda an fi sani shi da ibn Fodi dan dan dan masani ma'anan Fodi da lugar larabci masani mai zurfin ilimi fi kitabi hidayatu tullab ila tariqis sawab eh shehu dan fodiyo ya faɗa a littafin littafinsa mai suna hidayatu tullab ila tariqis sawab awwaluha yace na farkonta anna jami'a ma jaa an shari alaihi salatu wassalam cewa lalle duk abin da yazo daga mai shari'a tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi la yusamma mazhaban li ahad ba a kiran shi mazhaban wani duk abin da yazo daga shari'a in an ce shari'a abin da yazo cikin Qur'ani abin da ya zo cikin hadisi shine shari'a ba a kiran shi mazhaban kowa bal huwa shari'atun yajibu al-amal bal huwa shari'a a shi shari'a ne in abu ya zo cikin qur'ani shari'a ne in abu ya zo cikin hadisi ingantacce shari'a ne yajibu al-amal biha yana wajaba yin aiki da wannan shari'a din ala kulli mutadayyin bil islam ga duk wani wanda yake addini da musulunci dole ne ya aiki da shi ويجب إجابة دعوة كل من دعا إليه kuma yana وجب amsa amsa gayyatar duk wanda yake kira zuwa gare shi duk wanda ya kira ka zuwa gaban Qur'ani da hadisi ya wajibi kai masa mai biyayya kuma duk wanda ya kira ka zuwa gaban Qur'ani da hadisi wajibi ne kai masa biyayya saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku kuka yi imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam idan sun kira ku zuwa ga abin da zai shirya da ku idan sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku an gane wannan aiki saka duk mutumin da ya ce ma zo mu yi aiki da qur'ani zo mu yi aiki da hadisi ya zamanto wajibi kai koyi da shi wajibi ne ka amsa wannan gayyata da ya maka mun gane wannan ko hmm. kaga wannan bayani da shehu dan bodiyo ya faɗa Allah ya masa rahama ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari saboda tsadan shi cewa duk wani abin da ya inganta daga mai shari'a ba mazhaban kowa bane dan za ga wani sai ce wannan hadisi hadisi ne na mazhaba kaza babu wani hadisi na mazhaba kaza hadisi gaba ɗaya na musulmi ne duka in dai hadisi ya inganta sai ya zama to malamin mazhaban ka bai aiki da shi ba to malamin mazhaban ka shi yayi kuskure hadisi shine gaskiya ba wani magana cewa wannan hadisi na yan shafi'iyya ne hadisin nan na yan hanabila ne hadisi na yan kaza wannan shine abin da imamu shafi'i ya faɗa yana magana da wani daga cikin malamai Ya ce da Allah kun fi ni sanin hadisi da isnadin shi idan kun ji labari hadisi ya inganta yace imamu shafi'i ku ba ni labarin shi shin hadisin nan ya fito ne a makka ko a madina ko a iraki ko a sham in dai maganar manzon Allah ne ba ruwanmu da cewa hadisi ya fito a makka hadisin shafi'awa ne hadisin ya fito a madina hadisin malikawa ne hadisin ya fito a iraki hadisin annabiya ne la kawai almuhim wannan hadisi ya tabbata da isnadi wanda ya nuna manzan Allah ne ya faɗa a kafa hujjar shi babu hadisin wata mazhaba hadisi na musulmi ne gabaki daya yawwa ثانيها نبي كما إن شو نقوليو أن الله تعالى لم يوجب على أحد في كتابه للي الله تعالى بوجب تلم قوة على كتاب الصبا ولا رسوله في سنته سنن منزل الله أن الله ولا رسوله جنا أتفيني أن الله تعالى ولا رسوله في سنته لم يوجب على أحد في كتابه أن الله تعالى لم يوجب على أحد في كتابه wala rasulahu fi sunnati lalle Allah ta'ala bai wajabta ma kowa a littafinsa ba hakanan manzon Allah bai wajabta ma kowa a cikin sunnansa ba iltizami mazhab min mazahibil mujtahidin bi eh, usufi iltizama lam yujib iltizama wato Allah bai wajabta ma kowa lizimtan wata mazhaba ba min mazahibul mujtahidin daga cikin mazhaban nan na mujtahidai suna fatan gano wannan Allah bai wajabta mu kowa ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai wajabta wa kowa ba ya lizirci wata mazhaba daga cikin mazhabobin mujtahidai bi khususihi a kebance in ji shaudan bodiyo walam yablughna anna ahadan min ulama'i salaf kuma labari bai kai mana ba in ji shehu cewa lalle ɗaya daga cikin malaman salaf amara ahadan an yi an yi taƙallada bi mazhabin muayyan cewa ya umurci wani ɗaya ya yi takalidi ya liƙe ma wata mazhaba a yananna in shi ɗan ba babu ɗaya daga cikin salaf in an ce babu ɗaya daga cikin salaf su waye salaf babu ɗaya daga cikin sahabbai babu ɗaya daga cikin tabi'ai babu ɗaya daga cikin tabi'i tabi'in da suka lizimta ma wani mutum dole sai ya rike wata mazhaba wayannan su ne salaf kenan imamu na malik bai lizimta dole sai ka bi mazhaban shi ba imamu shafi'i bai lizimta sai ka ba don suna cikin salaf imamu abu hanifa bai lizimta ba imamu ahmad bai lizimta ba to a ina aka samu lizimtawan eh? shin shehu dan fodiyo ya san mazhaban malikiya ko bai santa ba menene mazhabansa mai mazhaban shehu dan fodiyo ba malike ne shi shehu dan fodiyo ga mazhaba ba malike ne kaulan wahidan duk wanda ya duba rubuce-rubucen shi yana fitowa ƙararrakin shi ba maliki ne shehu dan fodiyo ya fahimci mazhaban malikiya ko bai fahimta ba to shehu dan godiyo ya taba kiran mutane cewa dole ne sai an bi malikiya har ma ya ringa kushe duk wanda bai bi wannan mazhaba ba kaga bai taɓa yi ba misali to yanzu bayan shehu dan godiyo akwai wani malami daga cikin malamai a Najeriya wanda suka gabace mu daga cikin malamai wanda suka fara karantar da musulunci a Najeriya da suka kira mu dole sai an bauta mazhaba wane ne mu tafi tun daga zamanin shehu dan godiyo har mu tawo zuwa ga zamanin babban malamin mu a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa shin ya taba kiran mutane dole ne abu malikiya ya taba shi malam bai yake nuna mana karatun hadisi da aiki da shi menene wato shine zama lafiya ga al'umma an gane wani ku? kaga bayan ya faɗi wannan magana kuma yake cewa ainihin dole ne in za mu fassara ƙul'ani da hadisi mu fassara shi ƙarƙashin fahimtar magabata sai malam ya kawo ayan nan wa mai shaƙi rasul min da ma bayyana lahul huda wa gayar ghayra sabilil mu'minin yi mata wallah kuma yana cewa Buhari da muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani kaga malam bai ce mu wadda malik shine mafi ingancin littafi bayan alkur'ani ba ko malam ba malik ne na ba san gane wannan kaga shi da wannan sai mu gane kenan cewa wato malikiya ba yau aka fara ba an daɗe malikiya ta fi shekara 200 a nan afirka ko malikiyan da aka yi afirka manyan malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan mazhaba kuma makarantunmu na zaure an karanta da mu littattafan malikiya amma malamanmu na zaure ba su ce duk wani hadisi da bai cikin littattafan malik a zubar da shi a bola ba shi da amfani ba ko kuma malamanmu su ce dole ne ka rike mazhaban malikiya duk wata mazhaba ba malikiya ba banza ne da sauran su haka an gane wannan ko to saboda haka shehu dan godiyo ba malike ne kuma ya ce ba dole bane ka rike wata mazhaba an lura ai yanzu imamul bukari ne mazhaban shi ba malike ne ba shafi'e ne ba hanbali ne ba hannabe ne imam muslim ba mai mazhaban shi duk wayannan gaba daya ba su da mazhaba babban mazhaba shine hadisi kawai duk inda hadisi ya nuna musu kawai za su bi so da wayannan ba za ka jingina su zuwa ga ɗaya daga cikin wayannan mazahib din ba suna bin mazhaba ne na ashabul hadith walau ka zalika la auqa'u fil ism da a ce wannan ya auku menene ya auku da a ce wannan ya auku me ya auku da malamai sun sun lizimta wa mutane bin wata mazhaba ayyanan na cewa dole sai an bi la auqa'u fil ism la auqa'u nasa fil ism an cire maqulun bihi da sun aukar da mutane cikin zunubi kun gane da a ce malamai za su ce dole ne abu mazhaba guda ɗaya kada a kuskura abu duk wani ra'ayi wanda bai cikin wannan mazhaba da sun aukar da mutane cikin zunubi kun ji wannan ko ashe wanda ya kira zuwa ga rike wata mazhaba a yanan na me ya aukar da mutane ya aukar da su cikin alkhairi ne ko sharri shi ya ce ya aukar da mutane cikin zunubi na'am لتقويتهم العمل بكل حديث لم يأخذ به ذلك ذلك المجتهد saboda كبتر aiki saboda سبودا ga aiki da duk wani hadisi wanda wannan mujtahidi bai yi riko da shi ba kun ji wannan saboda da yin aiki da duk wani hadisi wanda wannan mujtahidi bai yi riko da shi ba kenan a nan wajen mai muka fahimci maganar shehu ga tambaya a nan wajen shin zai yi a ce imam malik ya ga duk wani hadisi shi wa ɗanfodo ya karyata. zai yi a ce imamu shafi ya ga kowane irin hadisi zai yi a ce imamu amur ya ga kowane hadisi zai yi a ce imam abu hanifa ya ga kowane hadisi la shi wa ɗanfodo ya ce idan an ce a yi riko da mazhaba guda ɗaya to za a kubutar da yin aiki da duk wani hadisi wanda wannan mazhaba bai gani ba kun gane ga hadisi ya inganta amma abu hanifa bai gan shi ba ga hadisi ya inganta imamu shafi'i bai gani ba ko imamu amur bai gani ba da sauransu sai ya zama turbi tun da dai ba su yi aiki da wannan hadisin ba ba maganar manzan Allah ba ne to wannan kuskure ne mai girman gaske kowace mazhaba akwai wani nau'i na hadisi da ya kubuce mata ina ba ta gane wannan saboda haka in ka ce mu kulla kanmu akan mazhaba daya kamar ka ce kenan mu kulla kanmu akan rashin yin aiki da wasu sashe na sunnonin manzon Allah eh domin duk wanda ya rike wata mazhaba guda ɗaya ya takalidi da ita to lalle dole ne yayi hasara na hadisai ingantattu da yawa na manzon Allah wanda wannan mazhaba ba ta yi riko da shi ba kaga wannan da mu muka faɗa sai ce ga wasu samari sun ce wai akwai hadisin da Malik bai sani ba a shi dan fodiyo ya faɗi wannan magana kuma ji wannan ko to kuma ibn tamiya ya faɗi magana irin wannan cewa duk wanda ya gaya ma wai akwai wani malami wanda babu hadisin da bai rike ba yace wannan mutumin ya girma makarya ya jingina zuwa ga Allah makaryaci ne shi an gane ko na'am allazi amara al-khalqa bi ittiba'ihi wahda wanda Allah ya umurci halittu da su bi shi shi kadai Allah ya umurci halittu su yi biyayya ga hadisi ko wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima na'am بكل حديث lam ya akul bihi zalikal amaral khalqa bittiba'ihi wahdahu wanda Allah ya umarci halitta da su bishi shi shi kadai shi hadisin Allah ya umarci halitta su bishi su bar maganar kowa an gane mu duba hidayatul dullab shafi na 17 zuwa 18 na maganar shehu dan godiyo to a sai karkashin wannan wato cewa kada a yi riko da wata mazhaba guda daya kawai malaman nan na mazhaba idan suka yi sabani mu duba hujjojin kowanne daga cikin su wannan magana faɗin wannan magana ya saba ma ya saba wa sunna eh? idan malaman nan suka yi sabani mu shiga gidai sai mu duba ga Abu Hanifa ga abin da ya faɗa ga Malik ga abin da ya faɗa ga Shafi'i ga abin da ya faɗa ga Ahmad ga abin da ya faɗa amma a cikin su gaba daya mun fi son ra'ayin wani saboda ra'ayin shi ya fi dacewa da hadisi ingantacce mai laifin wannan babu laifi a gani wannan shine abin da shehu dan bodi ya karanta da mu a littafin sa hidayatul tulab an gane wannan ko kuma wannan shine abin da ake kira salafiyya shine salafanci su ƴan salafiyya ba su da wani malami guda ɗaya gwani in har suna da wani gwani gaba ɗaya shine manzon Allah manzon Allah shine duk maganar da ya faɗa ba ja wa in tudihu tahtaju idan kun yi ɗa'a ga manzon Allah kun samu shari'a kai tsaye amma duk wani malami in ya faɗi magana to magana yana cikin ma'auni ana auna maganan kowane irin malami da maganan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan fa in tudiya bayane fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila war rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ku idan kuna jayayya wato Abu Hanifa ya ce Imamu na Malik ya ce Imamu shafi ya ce Imamu Ahmad ya ce sai mace to a nan waje yanzu bari a mayar da jayayya zuwa ga raba gaddama an gane yanzu wannan jayayyar da aka yi gaba ɗaya da wannan saɓan da aka samu kowanne ga maganar shi wanne ne ya fi dacewa da shari'a Da aka ce faru duhu ilallahi wa rasul ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzan Allah duk abin da Allah ya hukunta ko duk abin da manzan Allah ya hukunta da shi za a yi aiki an gane to menene laifin wannan wannan fahimta ne idan wani ya tambaye ka menene mazhabanka sai ka ce wa mali illa mazhabul haqqi mazhaba ni ban da wata mazhaba sai mazhaba ta gaskiya wa'annan malaman fa baka yarda da su bane duk malaman nan gaba ɗaya na yarda da su na yadda da abu hanifa babban malami ne mutumin kirki ne yana daga cikin salafin salih na yadda da imamu na malik babban malami ne mutumin kirki ne salafin salih na yadda da imamu amur kazalik na yadda da abu hanifa kazalik na yadda da imamu ah, imamu wa shafi kazalik amma kuma yardan da na yi da su ba ina nufin su annabawa ba ne su yardan da na yi da su ba ina nufin su ma'azumai ba ne za su a ah, mutanen kirki ne idan suka yi saɓani zan yi aiki da nassan alkur'ani ne Allah ya sami allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsana zina Hada Humula wa ulaika hum ulul su ne wanda suke sauraron magana su ne yan salafiya masu sauraron magana fayattabi'una ahsana sai su bi wanda ya fi kyau in dai mutum yana da wannan fahimta sai Allah ya ce ulaika allazina hadahumullah wa'annan sune wa'anda Allah ya shiryar wa ulaika hun ulul albab wa'annan su ne ma'abota hankula to ya ko mutanen da suke sauraron magana sai su bi wanda suke so eh? in suka sauraron magana sai su zuba wane ne nawa irin mutumin da zai ce maka mutane biyu suna faɗa wane ne nawa ina babana yake a nan wajen ta ce ga babanka to babana ke da gaskiya ina tare da shi ko ina ɗan uwana yake a nan wajen in ana faɗa sai duba ina ne ina ɗan uwan yake ga ɗan uwana nan to ko zai koma wajen abin da yasa ni na bi mutumin da na sani ne na fi sabawa da iyayena ne bangaren iyayena su kawai shi za na su yaya wannan ta wannan akwai matsala to shi a ka'idar musulunci ba ruwanka da wannan babanka ne ba ruwanka da wannan ka saba da shi ba ruwanka da wannan dan uwanka ne kana duba ina ne gaskiya yake kawai inda gaskiya yake sai ka bi wannan gaskiya ko ya saba ma ra'ayin mahaifinka ko ya saba ma ra'ayin dan uwanka ko ya saba ma ra'ayin kabilanka ko ya saba ma ra'ayin kasarka ko mazhabanka ko siyasanka, kawai almuhim dai wa mali illa mazhabul haqqi mazhaba Ban da wata mazhaba face mazhaba ta gaskiya kawai Allah ya ba mu ikon bin mazhaba ta gaskiya duk inda take eh sai na ce wa hadha alladhi mala ilayhi ash-shaykh huwa madhhab al-muhaddiqin min al-ulama wannan abinda malam ya karkata zuwa gare shi shine Sheikh Dan Bodiyo Allah ya masa rahama shine mazhaba na malamai na hakika muhaddiqin min al-ulama shine mazhaban malamai na hakika nan wala yajuzu al-udul ila siwahu baya halatta karkata zuwa ga wani mazhaba wanda ba shi ba wani ra'ayi wanda ba وأنا bakar بكر ne. domin shi ne mazhaba na salaf فالصحابة أجمعوا على أنه يسوغ للعام الاستفتاء لكل عالم في مسألة صحابة سنة إجماعي شوى للي shi wa غا ainihin ami ga ainihin mutum gama garin mutum wanda baya iya gano gaskiya da dalili shine ami wanda baya iya gano gaskiya da dalili ya halatta a gare shi al-istifta li kulli alim ya nemi fatawan kowane malami a cikin matsala an gani ya halatta ya nemi fatawan mai kowane malami a cikin matsala amma ina kuskure yake shi ne ka ce kai za ka nemi fatawan malami guda ɗaya ne kawai ni na riƙe malam wani kawai duk abin da ya gaya mun zan yi aiki da shi ba ruwana da duk sauran malamai wannan kuskure ne a gani a ya zama to in an ce ma waɗannan malaman sunna ne za ka iya tambayan kowanne in matsala ya taso wata rana ka tambi abubakar wata rana ka tambi umar wata rana ka tambi usman wata rana ka tambi aliyu wata rana ka tambi abu huraira wata rana ka tambi abdullahi bin umar wata rana ka tambi abu ah, waye ibn abbas dukkan wayannan malamai ne duk wanda ka samu inda malamin suna ne ka tambaye shi amma a ce kawai ni fa ba zan tambayi kowa ba sai abubakar duk wata fatawa wanda abubakar ba shi ya faɗa ba ruwana da shi to wajen ka fada cikin dan ka fada cikin bid'a tunda ka iyakance wani malami ka ce malam wani kawai shine musulunci ya tsaya wajen malam wani kawai babu wani mutum wanda zaka iya cewa musulunci ya tsaya wajen shi kawai sai manzo Allah kawai eh amma kowane mutum in ya faɗi magana wata ran zai iya daidai wata ran zai iya kuskure eh insha Allah an ce lokaci yayi za mu tsaya nan um, salamu alaikum dangane da bayanin da muka yi ina ganin shekarun jiya ne ko? dangane da abin da ya shafi karatun al'aƙida a tahawiyya da muka ce din nan za mu jingine shi za mu sa littafin mai za mu sa littafin fitnatul tafiyar saboda za a ɗauka a kafafen yada labaru a yada saboda amfanin shiga al'umma za mu tashi muka ce za mu ɗauke a gidan tawiya mun kusan ƙara tashi amma dai karatun ya zo baktatan za mu ajiye insha Allah har sai lokacin da muka gama wannan to daga baya sai na yi tunani cewa tun da mun kusan gama wannan littafin za mu ɗan tawiya ɗin za mu dawo da shi rana irin ta yau za mu dawo da shi ranar juma'a za mu ringa yin tawiya har mu ƙara tashi shi kuma wannan littafin alhajjul fasil za mu dakatar da shi har sai mun gama ɗahawiya tun da shi din nan abin da ya rage a cikin shi yana da yawa shi kuma wancan abin da ya rage kaɗan ne shi ɗahawiya to muna so in muka sauke shi sai mu dawo zuwa ga wannan din insha Allah shi kuma wancan za mu sa shi za mu ringa yin shi ranar lallaraba insha Allah Allah ta'ala shi ke mu na'am wa alaikum salam ya yi wahala zai buga shi eh gaskiya wallahi bukata ba zai kai dubu ɗaya ba in ya buga dubu ɗaya ta kuma za a yi kudin siyan dubu ɗaya na zafan kudin siyan dubu ɗaya to gaskiya shi ne mun so a yi amfani da nuska guda ɗaya ne ya zama duk majalisun gaba ɗaya nuska ɗaya ne wannan ana samun shi amma kuma nuskan ba shi bane wanda ya fi kyau wannan akwai abubuwa da yawa da aka tsallake a cikin luka nuska an gane za mu duba kamar lokacin gaskiya amma ya kamata gaskiya a yanzu ma an tafi bai ɗaya ne kada yanzu ana cikin karatu sai a tsalle sai a ɓace ma wani a kowanne mai faɗin an jira samun shi mai faɗin ya fi kyau yana da faɗi haka Allah za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba ga ɗan uwana neman taimako ne